A yayin da ‘yan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kan tsananin tsadar rayuwa a ƙasar, su ma ‘yan jaridun Najeriya sun ce suna cikin yanayi na tsaka mai wuya a aikin nasu na ƙoƙarin ankarar da gwamnati halin da ‘yan ƙasa ke ciki da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya. Ko baya ga matsalar tsadar rayuwa a yanzu, ita ma matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassan Najeriya na zama ƙalubale ga manema labaran Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da irin kikikaka da ake samu a tsakaninsu da hukumomin ƙasar. wajen samun sahihan bayanai da ya kamata a yi wa al'umma da zai taimaka wajen kwantar da hankalin ‘yan ƙasa. A wani babban taron makon ‘yan jaridu da ya gudana a jihar Niger, an gabatar da jawabai tare da ƙarawa manema labaran ƙwarin gwiwa a kan aikinsu na taimakawa ƙasa. Comrade Usman Ciji shine sakataren ƙungiyar ‘yan jaridu a jihar Niger. ya ce babban taron ya nuna buƙatar kulawa ta musamman ga 'yan jaridu a Najeriya. Gwamnati ya dinga ba da jami'an tsoro irin support da za su bayar. Aka nan mu 'yan jaridu mu san cewa muna kokari amma akwai abin da ake cewa motivation. In mu 'yan jaridu muna da motivation din ka gani wurare da ba zato ba za mu shiga. Yana cikin kalubale da muke samu. To neman hanyoyin shawo kan matsaloli da suka addabi Najeriya shine ya ɗauki hankalin wasu da daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron. Aliyu Lawal, Radio Najeriya Kaduna. Ba wai abin burgewa ba ne mu dinga ba da labarai an kashe mutane 'yan ta'adda sun kashe mutane kaza sun yi kaza an ƙona kaza. Kuma idan muka gama a ƙarshen labarin namu ba mu ba da mafita yadda idan an bi ta ɓagare kaza za a iya samun canji ko nasara to duk irin abubuwan da ya kamata muna yi kenan aliyu muhammad hamagan abin da ya dace a yi shine hukuma ta tashi ta tsaya tashi za ta tsaya nan shine a yi mai ya dace yau a najeriya ba mai zama cikin kwanciyar hankali ita sahabi kwantagura radio landmark gura a bangaren yan jarida shine maimaita irin waɗannan rahotannin ko da lokaci don kiran gwamnati ta ɗauko matakin da ya kamata ta ɗauka don a kawo ƙarshen wannan abin gwamnatin najeriya dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsaloli da suka addabi 'yan ƙasa Ministan labaran Najeriya da kuma wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi wanda babban daraktan gidan rediyon muryar Najeriya Jibril Baba Indaci ya wakilta a wannan taro ya nuna bukatar ganin 'yan jaridu su mai da hankali wajen wayar da kan 'yan ƙasa duk kuwa da ƙalubale da suke fuskanta. Ba wai lalle ka je ka kamar kana ba ma gwamna. a'a in ka gan abu wanda ka gan zai cutar da mu 'yan ƙasa sai ka fito da shi amma ba mutum kamar 'yan gari ko abin nan so abu mu yi labari kamar mu yan jaridu muna yaba musu ba saboda wannan abun ya shafi kowa da dama daga cikin yan jaridu na samun kansu cikin yanayi na barazana daga bangarorin jama'a kuma gwamnati a Najeriya a kokarin su na yin aikin su kamar yadda doka ta tanada Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya